أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب في العدالة <clears throat> الحافظ ابن حجر الأسقلاني الله شيما كرامة أشكن يوسف العدالة هي الملكة والتي تحمل المرء على ملازمة التقى والمروءة واجتناب الآمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة malamai da yawa sun yi tarihin adala yake cewa ah, wannan adala din wato wata ɗabi'a ce wanda wanda ya siffanta da ita takan ɗora shi akan luzuntan takawa da kuma mutuntaka wajen mutumin kirki ta hanyar nisantar na miyagun ayyuka abin da ya shafi shirka abin da ya shafi fasikanci abin da ya shafi bid'a da za ta ce al'adara a ilmi shari'a abin da ake da aka dosa nan. an gane wannan kaga bai a akan mutumin da bai karya ko akwai ma <laughs> akwai wanda baya karya <laughs> kun san me yasa na ce haka kun tana da ka'ab ibn malik da aka saukar da ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asta rike saboda su kun tana da abin da ya ce? tun daga wannan ranar mata ammatu zubata to ta'ammatu ya ce. <laughs> saboda abubuwan da za su iya tsora kai kaɗan faɗi ba da in bauta da sai ka da sai ga ba fa gaskiya abinda ka bara ba zai ba fa gaskiya ba aka ne ko ba haka نعم وأعلم بأن مبحث العدالة man ba'un na bada وألم تثني بأن مبحث العدالة عند أهل السنة والجماعة إذا كج أنا توا آدلين كوبا آدلي بني وكج أنا توا ثقان كوبا ثقا بني كوبا صحابي بني دون الصحابة أنا مجاني أكن وندي كبا صحابي بني shi ya sa malamai su suka zage dantse wajen rubuta ainihin sunan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to da kakka kana magana kan wani rawi wata a adilan ka zo kan sahabi ka ce shi wani ayi majhul ne ma kun gane wannan wanda yake su din nan na nabala idan ka neman wani zaka mun gane wannan to su ne bugan duk wani adala da kake nema su ne tushenta su ne Allah ta'ala ya ce fa in amanu bi mithli ma amantu bi qad ihtadaw to su ne sample Allah shi taimake na'am وأدلكو والأدل من يصف بالمروءة ويتكي الرب بكل طاقة حتى تشي آدلي شين نعم من يصف بالمروءة وعند حتى صفا تاشي بأينه معنا وعند يصف فانتو بأينه المروءة ويتكي الرب كم يزمن تينا kiyaye ma Allah subhanahu wataala dokokinsa bi kulli tsada ma'ana gwargwadon ikonsa gwargwadon iyawansa an gane na eh wa an yakuna aqilan wa fahiman ladal ada'i baligan wa musliman haka yake <laughs> eh me yace a ran wa an baligan wa musliman ladal ada'i haythu ma to wa an baligan wa musliman ya zamanto ainihin baligi shar'i na adala ya zamanto musulmi ne na adala amma ladal ada'i to duk waɗannan shirun ne na adala amma akwai bambanci tsakanin um, shirutul mene shirutul ada da kuma shirut na na ainihin atihamu sharaɗi ne na adala mutum ya zamanto musulmi sharaɗi ne na adala ya zamanto baligi sharaɗi ne na adala ya to ake an gane wani to amma idan ya to mutum ya ɗauki hadisi lokacin ya ji hadisi lokacin ba musulmi ba ne amma sai da ya bada ya to musulmi ne a lokacin ko lokacin da ya ji hadisin yana ƙarami ne amma san da ya zo badawa ya riga girma to duka wannan ana karba shi yasa al-islam wal buluk shurut ne na ada amma ba shurut ne na mene a tahammul ba ga mahmud ibn rabi ko ya kiyaye san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo gidansu da dan ɗibo ruwa a guga yana yaro ya gutsa bakin da sai mutum da fesa mashi a fuska in ka fesa ma yaro ruwa a fuska ya zai Allah ya mashi wannan masu yake lokacin na dan shekara ko kun kusa shekara hudu ko biyar kaga ya yi kokari tun da ya kiyaye an gane wannan to sharadi ne na ainihin ada ga jubair ibn mutu'in hadisi na cikin bukhari da muslim hadisi kiratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi tur ko lokacin sallar maghriba gashi lokacin bai musulunta ba ya zo maganan ma karban fansan ahalu badirin ne abin da ya kawo shi ke ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta suratul tur ya ce wa zalika ma waqara al-islam fi qalbi wannan karatun da ya ji a lokacin musulunci ya fara ne zama cikin zuciyarsa ya fara jinyana da musulunci ولا يكون من ذوي الجهالة لفقد شرط الضرب ولا أداء نحكو سنة كري زمن توكما دقتين شرط كري زمن تو من ذوي الأداء نحكو أنا يقول لك في انف من القتال شرق وكذب بدأة بحاجك وتهمة كالسرقه الحديث أو غيره والكذب في الحديث ولا يكون من ذوي الجهالة لفقد شرط الضرب والأداء نحكو wayan tafi an gumi na a nan wajen akwai wasu ɗabi'u da ake korewa mana ba a so a gamshi da shi na ɗaya akwai shirka na biyu akwai fasikanci na uku kada ya zama ɗan bida akwai babi na bida a gaba na Allah an gani bid'atin bihali ko wa tuhumatin ya zamanto kuma ba wata tuhuma a kansa ma'ana ba a tuhumansa da kariya kasir kasir hadisi misali a cikin katuman shi da cewa ka fulamin ya surukul hadiyu an gane zairi zairihi ko waninsa ya za a sace hadisi galibi abin da suke nufi da sirkatul hadiyu ko fulani ya surukul hadiyu hadisi ne wanda yake mashhur bi hadal isnad kowa ya sani amma shi saboda ya nuna neman shahara ko neman wannan duk in ka zo wajen shi hadisin da aka bashi ganin za ka ga yana bada kudi waɗansu yi sanadai da wani saboda aga kamar shi yana da wani zurfin ilimi da ya tsaron mana sauran malaman garin idan mutum yana irin wannan sai ka zance kana ya surukul hadisi idan kuma yana canza isnadin ne gaba ɗaya ɗauko wani masani sa ce mashi يركب isnada an gane wannan to da zarin ya zama ta yana tarkibul isnad ko yana canza wani rawi cikin na hadisi to a kai tuhuman zai iya karya a musamman tunda ya yi to alama ce ta tuhuma na daga asbab da ake mutum da hanyar da aka san abokai ta zo ka kirkiro ka ce kai ta nan kuma ba ta nan to gaskiya ya faɗa to an samu masu tarkibul isnad irin waɗannan wa tubtin tasirka til hadisi aw ghairihi wal kadhbu fil hadisi ballantana kuma ƙarya a cikin hadisi an gane wannan <clears throat> ƙarya a cikin hadisi idan mutum ya ƙarya a cikin hadisi ya kama shi ko ɗaya dukkan hadisan shi gaba ɗaya da ya bada malamai sun ce a ajiye duka an soke ke sai suka yi saɓani idan ya tuba fa da ke Allah ya zai mishi amma dai mu kuma zai ba za mu shi <laughs> saboda bai dai suka ce ah to yanzu da ya ce ya tuba ya Allah ta'ala ne ya san tuban shi ko to yanzu ya tsara kama da wasu na ya za mu yi mu gane mun samu mun gane wannan <laughs> amma imamun nawawi yana ganin cewa gaskiya dai tun da dai ya tuban Allah ya kai mushi to ya kamata dai a ya kai mushi amma alhamdulillah a tarihin ulumul hadith ni dai ban ga inda aka ba da misalin wani matsarashi da ya tubo kuma ya ci gaba da karantar da hadisi kun ga abin da sauki ke wala ya kuna min zawul jahala kada ya zama to majhul li faqad shart ad-dabt wal adala to idan aka ce wani majhul al-ayn ne ba a ma san shi ba to za ka san ma wai mutumin kirki ne ko mutumin kirki wani ballantana ka san yana da hadda ko bai da ita shi yasa idan aka ce wani majhul ne malamai ke riskar da wannan illan da ga ainihin al'adala ba ga ba to idan wannan kaga ana tumin ba a san haddan shi ma na san adalan shi ke kuma ka ce ka dauki majhul ka sa shi a bangare a ɗayan biyu a yana za ka sa shi illa fi dabbi illatin fi dabbi ko ko fi adala في الأدالة الله يشتمك باب في الضبط والضبط في الحفظ آه، والضبط حفظ صاحب الرواية لما رواه متقنا بغاية وهو على قسمين قسموه وقيدوه ثم بينوه بأن يكون الضبط للكتاب أو ضبط صدر آه، هذا والكتاب شيء هذا شيء الضبط شيء على الحزم في mutum ya tsayin daka wajen kiyayewa shine mutum ya kiyaye itqanin su gayatul itqan an gane malamai sun kasa shi kashi biyu kuma sun yi bayanin na daya ya zama to dabtu kitabin na biyu ya zama to dabtu sadari ya zawo kitab dabtul kitab dabtul kitab ana cewa yana da ainihin dabtul kitab ne kaunuhu musahahan min aslihi aw ghairihi musahahan ya zama to a littafin da ka dauki karatu da shi bayan an gama karatun ka je ka yi mene tafihin shi daga asalinsa mana bayan an gama karatun littafi akan je a samu malam a roƙe shi ya ba da asalin kofi ɗin shi shi a samu wani sai ya bita kai kuma kana gyara kurakuran da kai inda baka ji baka rubuta an gane wannan inda ka kuskure ka maida da sauran da za ka yi wannan an samu sabbi kitabi kenan kaga min asilihi kenan aw ghairihi musahahan ko kuma malai a a ni fa littafi na na je na ba to ya sai ku nemi wani wanda yake da shi kafin malam ya daina ba da aran shi. wanda ya samu ya tafihi sai ku ɗauko nashi sai ku mukabala da na ma'ana ka tuna da not ɗinka da kai na darasi kaza wani littafin da ya cika to yanzu a koma daga farko ana karantawa kana ji kana gyara har ƙarshe to yanzu kana da sahihul kitab alal aqal kai wannan mukabalar so daya amma da yawa malamai sun so in kai na daya ka dan yi na biyu da na uku to littafin ka zama to sahih ke? ba kawai din an karanta ka rubuta ba shi sa malamai da yawa suke gabatar da dabbu kitabin akan dabbu gani? suka ce bi anna fil hifz khiyanatun da hadda tana da yauda ka riga ka aje tsab ka nema ka rasa haka kawai kuma can ma lokacin da ka wanta kuma sai ta baka haka ne ko kuwa وضبط صدر حفظ راو متقنا مستيقظا بكل حال مفتنا عن ذلك ممكن استحضار ما وآخذ من قلبه متى يشار رواه وضبط صدر شين حفظ راو متقنا أتام راو من إتقان يكيا يا حديث مستيقظا فأكيك بكل حال أدسن لك ساميش مفتنا ينا تشين الفتنة أفركيك oke can muna yi tsallake ko an ya tuna ku minar baya'i ko ila a da'ihi minar sama'i ya zama to ya ainihin ya ba littafin nasa kariya an gane minar baya bai bari gara ya ci ba bai bari ya da gurgure ba bai bari sari duk wani abin da zai iya cunkula wani wuri a cewa wannan ne a wajen bai ba da dama bai bari um, ruma ko ko ruwa ko duk wani abu ko yara su zo su dan dangwala wani abu a wajen bai barin littafin shi a samu matsala irin tun daga san da ya ɗauki karatun har zuwa san da bai karanta da shi dole ne ba kaga ba karamin aiki ba zikila an je ka ɗauko littafin ka na secondary ma a ji sun yi kokari to balantana ce ko na <laughs> Allah shi tunanci na wadda fi ko? حفظ راو متقنا متيقظا بكل حال مفتنا ممكن استحضار ما وآه من قلبه متى يشعر ضبط صدر شين راوي وان ديكي da kiyaye hadisan da ya rawato itikanin su kuma ya zama ta faɗakakke a kowane lokaci ya zama ta mamaki na tihdara ma wa abu zai iya kawo abin da ya haddace shi min kalbi daga zuciyarsa mata ya sha duk sanda ya tsawar abu zai rawance shi kada tare shi kace akar masallahu muna san hadisan ka ne na wani sai ce maka to shi ke ka dauko alƙalami sai ce to to ko sai shi gaba ka to irin wannan haddar idan mutum ya yi ta sai a ce mishi yana da tabbata gani galibi irin wannan za ka ga ko ko ce wani lokaci akan ɗan samu halal musamman idan malamin bai shirya ba da zarafi ba amma da ya shirya ba da ba matsala an gane kamar da abubakar guna biyu da wuto ya je ba da hadisai dubu talatin da ka bai suka bukaci ya ba su hadisai mai ta iya ko ya ba da dubu talatin ahal bagdad suka ce kai ka ji yaron wanda yanci ya ba da hadisai ka kawo su nan mu gani tsafi na kadi suka dinga duba ɗaya bayan ɗaya ba ɗaya bayan ɗaya suna fitar da kurakuran shi ɗaya bayan ɗaya suna fitar da kurakuran shi ɗaya bayan ɗaya suna fitar da kurakuran suka gama suka ce aka yi kai da a wancan hadisan har guda uku Thank <laughs> you. <laughs> a ciki ma biyu haka ya ji ba daga shi ba da ɗaya ne ya kuskure amma biyu haka malaman shi suka ba shi <laughs> to akwai masu hada da su akwai su an yi su gaskiya mamakin istihdara ma wa hudu na min kalbihi mata ya shayar rahun nan a lokacin da ake magana an san da waɗanda ake <laughs> shi sa al-khatib al-baghdadi yake cewa yu'rafu kawnun rawi dabidan bi an na'ti bi riwayati bi riwayati thiqat al-ma'rufin bi hifz wal itqan idan ka je mun ce maka wane yana da hadda tunda mu ba mai zamani da su ba inda al-khatib al-baghdadi yace muna gane yana da hadda ne idan muka ɗauko hadisan shi muka gwama da hadisan wanda su dama an san sun yi fici akan hadda da itqan فإن وفقه في روايتهم غالبا ولم يحيث المعنى فضابط ولا تدور مخالفته النادرة له idan ya muwafaka da su a mafi yawan hadisansa ko da ta ma'ana ne suke zuwa ɗaya to sai mu gane cewa yana da hadda don ya sa'a masa waɗansu ɗaiɗaiku wannan ba zai cutar da shi ba amma fa in kasaratul mukhalafa wa qallatul muwafaqa ikhtalla dabduhu wa la tajbi hadisi idan sassaɓawan ya yi yawa muwafakan shi da kuce kaɗan to sai mu gane cewa bai da hadda hadisan shi bai zama to hujja ku kiyaye wani ibn adi kai ba shi wadda dewa daga cikin waɗannan mutaakhirun da suke magana a kan rijal wannan ƙa'ida suke amfani da ita idan ibn adi a cikin alkalin fudu'a fa wal majahil din shi ya zo ya ga wannan rawin maybe wani ya ce kaza wani ya ce kaza abin da yake ya ɗauko shi to yakan bi hadisan shi ne ba aiko shi ya rawaita hadisi kaza ya rawaita hadisi kaza haka zai tattaro waɗannan hadisan ya dirasan su ya ga adadin kurakuran shi ko me ya matsalolin kafin ya hukunci akan shi sannan ya jami'a sannan ya ji haka ya waɗannan littafin to ka ga kallon rayuwar nasu bacci ne suka kai to kaga haka kawai hauni zai zo haka kawai a ce mishi wani ya ce kaza ya ba haka ba kai da ka karanta ma ya za ka ji saboda nawa za ka lokaci nawa za ka kashe wajen bibiyan waɗannan maganganu to na kuma ma wai a'a ba kai ne ba wai shi na hiyar <laughs> to wannan ta ce ƙa'ida ɗin amma wannan ah, ka'idan ana amfani da ta ne ga wanda ba su shahara ba ga shi dai ci hadisi amma babu cikakken bayani a kan amma waɗanda yake sun yi fice kama wancan da muka ambata waɗanda suka zo kafin su to su a riga a sai shi yasa duk ɗalibin da yake so ya gane ilmin gashi wata jirgin dole san wani ne rijal dole ka san wani na imamu malik a babin al dole ka san wane ne sufyan sauri a babin iskan dole ka san wane ne shuba ibn al-hajjaj dole ka san sa al-fadl ibn dukayn dole ka san su ah, a sunan da sunan da me yasa hikiman sanin nasu shine dan ana magana kan hadisi aka ce wani ya rubuta shi na kaza da shi da wani da wani da wani da wani <laughs> da ku sunayen da in aka ambace su kawai sai da kowane ɗaya daga cikin su ma ya isa ka ce kawai abu shi haka ma sai ga an fa an ce kuma wani ya rubuta amma kuma da wani da wani sai ga kuma ana so a ɗauki wannan abin da ya fi shi kan nan shi ne mafi yawan abin da ke damun a yanzu a babu tasaifu da tabi'i haddar kudini da muka ambata akwai kisan shi da ta shahara yana zana majalisi yana rubutu malam na karatu yana rubutu aka ce wa shafin kariya kan baka da sima yau ko to ana karatu yana rubutu kaga ba shi jin abin da yake cewa kaga za a yi mudarar kudini zari ya ce ana fi ka jin abin da yake cewa in kuma ka fi ni je ka gaya min daga farko zuwa yanzu hadisai nawa ya karanta ya shiru jama'a sani bai ce to hadisai goma sha shida ya karanta ya kawo miki na farko da ismailin shi da matani ya kawo na biyu ya kawo har sai da ya kai har karshe da ne ci gaba da rubuta shi kaga zai ƙara ce mishi ba shi da suna to akwai irin waɗannan za ka ga malamai na kawo waɗannan hikaya na cin kutubul islam saboda ka gane waɗancan a imma me yasa aka yarda cewa rubutunsu hadisansu makin cikin ne ba wasu shafafu da mai bane a'a baiwa ce Allah da ya mutu ya bayyana da ita ga al'umma haka dai ga su alfadul ibn dukai ne abu na ayin ba ba Alfahani, bahani sahibu yusiyatul awliya abu na alfadul ibn dukai ne wanda imamun bukari ya ɗaya daga cikin malaman imamun bukari ibn ma'in ibn imam ahmad ibn hanbal ya ɗaya daga cikin malaman sun tashi sun je sun dawo wajen abdurrazzaq sanani sai ibn ma'in ya ce ni fa ya ce mai imam ahmad ni fa zan gwada mara ya ce wallahi mutkin ne ya ce wallahi sai na gwada shi imam muhammad ya shirya zai da shi alaƙaƙai ya zai ce akar makallahu ya ɗauko littafi ya ce waɗannan hadisan ka da kwarwe ce su daga wani zuwa wani ya ce to sai ya karanto ya karanto ya karanto sai ya ɗan shigar da wani a wata gaba yana shigar da sai ce wannan ba hadisi na ba ne sai shi can ya ci da karantawa yana jin shi yana tabbatar mashi shan ta tsara shi godo ne sai cewa nan ma ba ne ko ke shi sai ya gane ibnu ma'in gwada shi ke da ya ƙara na ukun da ya sa kafa ta yi fatali da shi da almajirin su suke suku ne ya nuna almajirin ce kai yaro ne baka san ya ke na san ba ka kai ya amma ya ce kai na san mutumin kirki ne ba za haɗa baki da kabe ce amma kai sai ne ma da ya mara ce na kaji ko yabu na gaya maka ya ce ni wallahi ne wannan dukan ma daɗin majiyar saboda yanzu duk in zai faɗi magana a kansa ko yaƙini zai faɗi amma tare da haka nan fa yana majalisin shi wata rana ba da hadisi ibn mai ce kaza kazibun ya ce kai kai ya ce ku tsare shi yana aiki sai ya shiga gida ya ɗauko littafi tunda da kai ke ba da hadisi sai ya ɗauko littafi zai ƙware ya haya da ya zo ya buɗo karatun tun daga farko har ƙarshe da ya zo gaban da ya ba da hadisin sai ya gaba shi a ciki sai labari ya canza sai da wani man fatawa ke to ya aka yi <laughs> sai ce ai san da kuka yi muzakara da wani a lokacin tattare wannan hadisin shi ne ke da hadisin ba kai ba me yasa saboda su ibnu Maina in suka zo wajen wannan malamin suna haddasa hadisan shi ne duka da isnadan shi da matanin da yake badawa idan suka je wancan sun haddace nashi idan ka royato na wancan ya zama sai da bambancin da lafazin wannan ka kawo kace na wani ne zace ba haka bane wannan na wani ne irin haddan da suke da ita ke to irin shi suka yi ta kake ganin in sun ce daidai ne ake yadda in sun ce kuskure ne ake ka to da malami kai da hadisan ka yana littafi ko yana kirjin su don da ka ba da lafazin da ba shi ka saba da ya ce ka shekara fa kake cewa nan ne haka suke wallahi haka suke ce wallahi ka za fa kace cewa so irin waɗannan su ne littafin nan nasu yake asalin da ake eci ake mukara na sauran abin nan da shi na Allah shi ta babu filbiri a nan ne? ta gani fa taɓa muzaffalin fi mara wato to a ƙarƙashin wannan ana ainihin ƙoƙarin kiyaye muzaffalin ai kasirar zafala hawul galad ko kuma kasirar galad a kulfuhu fi madara ko mukhalafa listika inda shi zuzi ke zuwa ke idan kurakuran shi suka yi yawa kan kai matakin da akan ce da shi mun karo hadisi an gane wannan wallahu a'lam to da yawan malami an mutu irin wannan jarabawan ah, hatta sabit bunani a rawi an su bin malik sai da hamad ibn salma ya dangane shi irin wannan jarabawan sai imamu tsokai duk an mutu wannan jarabawan kafin kaza an yadda cewa in sai to hadisi haka yake al-imam al-qali shekaran 70 da wani abu amma duk karatun shi da kai yake ba duk hadisi a wannan shekarun aka yi masa jarabawa shi na. irin kwatankwacin yadda ya gudu mutum ya yi <laughs> Allahul Musta'an da suka gama suka ce lallai mun yadda wannan malamin a fazin nasi آه، باب في البدعة آه، وصاحب البدعة لم يوافق لسنة النبي لم يوافق لذا ترددوا فيما رواه بأخذه وأخذ ما سواه أم بدعة ربما قال إيش شيء بأي مش موافق عن يد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إذا ما تشكي رفقا تأهل السنة ita ce matsalarsa liza saboda wannan ne taraddadu malamai suke taraddadi shi ma rawahu cikin hadisin da ya rawaito an gane bi akhdhihi wa akhdhi ma siwa a karba ko ku a hakura kowa dauki wani taraddadi sosai fa wallahi sosai ne taraddadin da wa in yakun musaddiqan wa mutqina ko ولم يكن تكفيره معينا فصاحب الصحيحين رآه مقبول ما رواه فحرر شوف أسد إيتي سنة تردد الناديار فإن يكون مصدقا إذن يزمان توشي صادق اللحجة يعني معناه بأسم شد كريارا ومجئنا كما أنسان كان بإتقان حديثا كما كمعناه لشككير حجة ولم يكن تكفير وتكفير معنى كفره مؤيدا ما كافر معنى كافرتين سبي أيانا وباء معنى بدعا ثبتا ساشيا كافرتا بالمسلمين شيئا شرط انا وكينا اوكوكو أكوكو فصاحب الصحيح ان رآه مقبول ما رأى Imam Bukhari da Imam Muslim ba dai littafan su ne suka fi tara mafi ingancin hadisi ba to su irin wannan sun ɗauke shi a matsayin matsagola marawa in ya rawaito hadisi za a iya karɓa ta harrara ku don haka suka rinka haririn waɗansu hadisi wadda ta hanyar wasu 'yan bid'a suka zo amma kuma suna da buƙatuwan hadisai sai suka rinka ainihin tahariri suna tsintan wanda suke da bukata suke wanda suka aminta da hayanayin bida'arsa nizak saboda haka ne ke sahihai ne a liman rumun bibi da a cin sabijin a cikin bukari da musulun za ka samu ainihin rijal ibn hajar ya daga mutum sassan da wani abu a cikin rijal bukari wanda duk an jefe su da gida. an gani amma kuma za ka tara hadisan nasu a ciki dukkan su kowanne sahihi a nan bai kauce ba daga cikin shurut na kutubul mustalah ko shine ya zamanto gairu da'in ko ila bi da ajihi haka ne to haka ne akwai malaman da suka tafi akan haka ne to amma daga cikin shi shine akwai wani mutum kwaya daya imran ibn hisan da imam bukhari ya rubuta hadisin sa shi khariji ne sannan kuma da'in ila mere, ila al-khuruj kuma ga hadisin san cikin sahih al-bukhari ala da wannan za a iya naƙadin wancan ka'ida ga su shi baba ibn sawari da hadisin da can musulun ya kawo a mukaddima da'in ne ilal irja to amma an ta mafi daidai game da waɗannan biyun na farko imran ibn hissan tabbas maganan ka ce lokacin ya tuba inda ta haƙi bai hutu ba saboda bukari ya fitar da hadisin shi ne ya ce ya habin abi kasirin anhu wanda ya guna bi kasirin yaro ya ci hadisi ne a lokacin da imran ibn hisan ke gudun hijira ma hajjaj a lokacin yana cikin gudun hijirar nema ibn ihabuna bi kasiri a ne ya ce wannan hadisi ne da shi sai dai akwai wani salo da ma imam al-bukhari ke yi wajen fitar da irin hadisan waɗannan yan bid'a din ko wanda aka jefe su da bid'a saboda yawan wanda aka jefe su da bid'a can da muka ambata bai ma tabbata ba jifa ce to mu ɗauka cewa ya tabbatar yakan rawaita hadisansu ne ɗayan biyu ko ɗayan uku na ɗaya a babin mutaba'at wa shawahid mun gane wannan na biyu ko idan ya zama to makarunan ne bai gairihi kila ya ce haddasana affan affan din nan kila dallis ne kuma da an ana yi zuwa amma ga wani yana da bid'a kuma da suke ruwaya daga affan din nan shi kuma ya tsarraha bi hadisi sai ya dauko sai a dafin shi a wajen sai ya ba da isnadi me amfanin ambatan dan bid'a kawai ka gane babu ta dalilanci a wurin so waɗansu kawai irin amfanin da bukari ya yi da su ce kenan ka ba wai asalin hadisin don su ne ya kawo sai dai kawai saboda da ta maslaha a wajen da yake sai a hatta na imam ibn hibban idan ka duba za ka ga hadisin ibn zubair ya rawaito hutuban annabi sallallahu alaihi wasallam to a hanyar amma kuma ibn zubair ya ji hadisi ne daga umar dan khattab ba kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ibn zubair ai sahabi ne me ma me hukuncin muntalir sahabi kabul mun gane wannan amma tare da haka nan bukhari sai ya ga to ai ga imran ibn hisan a hanyar sai yayi tasrihi da sima na ibn zubair min umar ibn khattab shikenan abin da ya sa ya kawo hadisin shawari shi kenan saboda yana maka cewa ibnu zubair ya ji daga wane daga umar dan khattab ne ba kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan hadisin da ya kawo na imran ibn hisham kuma saboda wancan matsala amma dai shine kai yadda koya a ya gawa ne ma buhari ma dai yana ruwaya a cikin dan bid'a mun da wannan لذلك في صحيحين عديد لمن بدعة فجيد شما يقولنا الامام آه، مثلا مقدمة أن يكاو حديث من كما شما باوي أباب إيتمات الله تعالى استعمال نعم باب في المختلط أظن لا يمكن بدأ الاختلاف wato wani rauni ne tsarin ala dabta rawa bi tsawin min al kalkibar wani kibar wato wani irin rauni ne da ke bujiro mahaddan rawi wata rana saboda shekaru ko wani dalili da cikin dalilai والضعف في الضبط على قسمين أصلي وعارض أخوين والثاني منهما هو التخليط دليله كثيرة بسيطة منها ضياء الكتب باحتراق أو غيره أو موت باشتياق أو فقد بسر خدمة القضاء أو كثرة السنة لزير ذلك rauni a hadda kashi biyu ne akwai asiliyin shi tun asali yana da rauni yana da rauni duk da kitabi yake amma yana da rauni da ya ɗauki karatu na gashi gaskiya ba zai iya wani mukabala ba so da aka yi da ya ɗauka bai ke ba da kaga gairu sahihu kitabu gairu sahih ke ko kuma dai yana da sadar din amma dai kai kurakurai wa aridun akwai wanda yake kuma shi arid ne asali mutkin ne amma daga baya abubuwa sun sare sai a hankali ko to yan uwan juna ne duka wasani min huma to na biyun da yake shi arid ne to huwa takhliq shi ake kira al-ikhtilaf dalilu bi ma'ana asbabuhu kathiratun suna da yawa basit kuma malamai duk sun yi bayanin su min ha daga cikin kutubi mutum ya zamanto shi dabu kitabin ne yau da kullum kuma littafin sun kone ma'ana sun tozarta ba bishtirak ai da sabin ishtirak au gairihi ko waninsa a mutu ko kuma ainihin mutuwan wani masoyi nasa an gani wani za a gani idan aka yi mashi rashi to lalle kwakwalwar nan kafin ta dawo ta zama stable ta kan ɗau lokaci in ka matsa za ka karatu lokacin to za a yi samun matsala ko fabdu basirin ko kuma makanta gani an gane hidimatul qada ko kuma hidima na ainihin alƙalanci wa kasarati sin wani kuma tsaban shekaru ne libin ridai ko mutum ya tsufa a wannan lokutan kai ko a yanzu ma an mace tsufa kwarai ya kake gani in ta sa kaya in za ka tsaya a gaban shi lokacin da zai cire sai ka iya ga biyar ko kwatankwatan an gane wannan waɗannan dalilai ne da ke kawo mene abin nan istilat kama abdullahi ibn lahi'a na daga cin wanda aka dirce shi da konewar littafansa ana cewa a cikin shekara ta ɗaya da sittin da tara ko ta ɗaya da saba'in a wannan shekaran wannan jarabawa ta same shi kenan wanda suka yi ruwaya kafin lokacin da gare shi ba laifi wanda suka yi ruwaya bayan lokacin tafiya hankali an gane wani. kamar sai ibn abi aruba da aka ibn sa'ib su kuma ainihin wannan abin ya same su ne saboda tsananin shekaru muna bi a roba ya yi tsufan da in ka zo ma sai sai maka wani ne kai kana magana ma yana maka wani magana ma da ji bai ka san sai a hankali ya yi tsufa ya kai shekaru irin haka alƙadi sharik ibn abdullahi an-nakhai al-kufi da shi da mujahid sun samu ikhtilati ne saboda yayin da suka zama alƙalai kafin alƙalanci littafan suna nan ana bibiya ana muraji'a ana komai haka ne amma san zama alƙalai ba zama hidiman jama'a ana tare da haka dai ba su su je su yi an karatu kuma ana so a ba da karatu ana kuma tambayin kuna ba da shi kawo irin waɗannan kurakuran da suke da shi a cikin hadisansu akwai sa abdurrazak sanani wanda sha ƙarshen rayuwarsa ya rasa ganin sa wanda na ɗaya daga cin asbab da ya ɗan samu ya ɗan samu istilat kaɗan suna nan dai da yawa daga cikin littafi da aka rubuta kan wannan ko al-iktibas imar ruwiya a rumiya bil ikhtilaf na kafibul rabdaji Allah shi ce mu to me hukuncin al-mukhtalif wa hukmuhu qabulu ma rawahu min qabli za wa ba'd yantaka hukuncin sa shine ka je ka ga to tunda wani ya samu ikhtilaf sa'id ibn abi sa'id al-maqburi arayu an abi hurayra abin sa'id al-maqburi arayu an abi hurayra dan sa sa'id ibn abi sa'id mun gane wannan ya samu ikhtilaf to su wane a imma da suka riwaya gudanka da wurwuri su waye kuma sai riwaya bayan wannan ikhtilaf din nasa idan wanda suka yi ruwayan rubuto wannan hadisin suna cin wanda suka yi ruwaya kafin wannan matsalar ne to shi kenan yana kan asali tunda asalin shi suka ne idan kuma kaga wanda ya ruwaya daga gare shi sai ba wanda ya samu ikhtilafi ne fa to za a karɓa ne ko za a aje ko za a yi tawakko sai ce yun suka tsinci waɗanda ya dace a ciki tunda yanzu ikhtilati ya samu to idan ya ruwaita ta yi a samu kuskure a hadisan ta yi ya zama to ba a samu ba to ya za ka yi ka tsinta ka tace shi ne sai ka to ban da shi wa ya ruwaici wannan hadisin ko irin shi in ya samu muwafaka to masha Allah ka ga wannan za ka karɓe shi idan bai samu muwafaka ba fa kaga a nan dama ya samu istilafi sai ka ce to dama ya samu istilafi kuma waye ne mai rawa an ba a da istilafi don haka wannan ya maka wannan kuma yana faruwa galibi ba wai a hadisi ne gaba ɗaya ba sai dai a wata kalma ko wani harafi a cikin ko wata jumla a cikin hadisi galibi inda yake faruwa ke don haka nan dole sai ka zama to dole sun suke wajen lura da mutumin a hadisi sai ka zama mai takatsantsan wajen ka ji an ce maka wa fi lafazin ɗin nan kawo tsari to a nan ne ake samun irin waɗannan an gane wannan wazada rawahu fulanin wazada in ka ji ana wazada ɗin nan to a nan ake samun irin waɗannan wa in ya yakun mushtabihan tawakkafu mata tsawa bi abidin taradafu wa in ya yakun mushtabihan idan ya zama to an samu ishtibah kamar ya shi wannan fa gaskiya ba iya tantance ɗaliban shi da suka yi ruwaya a wurin shi kabla ikhtira da ba a da hafa ko kuma shi wannan specifically wannan rawayan ba a tabbatar ba ya yi ruwaya na kabla ikhtira ko bayan shi ko kuma an tabbatar da cewa ya yi karatu wurin shi kafin da kuma bayan da haka za a gane cewa wannan ya karanta ne kafin ko bayan an samu ne ne alilci ba kan shi tawakkafu to a nan kan malamai sun ce su kai tawakko kaga shi ma za ka yi halintika ce ko mata tsawa bi abidin amma duk lokacin wajen bibiya da ta same shi ya samu wata hanya da ke suke mai ƙarfi wani ta goyi bayan wannan fa tsara da fito malaman da suke tawakkuf da farko to sun yi asara da wajen karɓar shi kuma in dai har ya samu goyon baya to sun ce a karɓa amma babu goyon baya fa to kaɗan tsaya ka bincika saboda ɗayan biyu ne wa in yakun khaffa idan ku a'a cin asali ikhtilafin nashi kafif ne kamar su abdurrazzaq as-sanani kenan to qabulahu wa fiqh wannan ka amintar da karban shi kada ka ce ai shi ma an ci a ko ta karɓa sai in sai in ya bayyana sai ka ce oh, ai ko fa da ma fa an yi ma na cin wanda suka dan samu attagayyar <laughs> mun ga rabu na yana fa ciki tunda yanzu ya bayyana da wani kuskure malam ta bayyana khatu'uhu kaji ko matukar ba kuskuren shi ne ya bayyana ba a inda kuskuren shi ya bayyana fa fa yun talab ai ila gairi sai ka adana shi sai ka wani imam Ahmad yake cewa kun ga sana'ani hadisan da ya bada a garin Makka fa da matsala me yasa saboda a lokacin ya zo aikin hajji ne kuma ba da tsamani tare da shi sai aka tambayi sai ya bada da ka to da ya bada da ka daga bada sai ma mamman suka je sana'a ainihin daukar hadisan suka samu a can suka gane cewa kuɗin kuskure wannan jina daga cin asbab da kan sa rawu ya ne eh, mun gane wannan to daga cikin irin wannan ba su san'ani ko akwai fitiyan ibn uyaynata akwai amr ibn abdullah abu ishaq as-sabi'i akwai san'ani din duka sun kama dan nau'in istilat irin wannan kadan ibn uyayna yana ciki abu ishaq as-sabi'i yana ciki asali su fitat ne sai in ya zamanto an samu kuskuren ya bayyana to dama ka sani sun dan samu wannan akabayyar أو كان نسبيا لشيخ أو ضلت فمن غلط لشيخ كيف ما سند وترانا daga cikin inda za ka gane to inda za ka samu ilimi kan mutuwa ya tsaye riwaya kafin shi ko bayan shi galibi alhafi ah, ibn rajab alhambali ya tattauna su a cikin sharhin da ya mai na limamin tirmidhi ibn rajab alhambari ya bari ina ya kware da gaske wajen tattaunawa akan uh, wannan bari mun gane wannan wani mukhtalif ne suwa ke ruwa ya kafin shi suwa kai bayan shi haka da sauran au kana nisbiyan li shaykhin aw balad ko kuma ya to amrun ne nisbiyan li shaykhin aw balad ma'ana wane ya samu istilaɗi ma'ana hadisan shi akwai kurakurai lishaikin amma in ya rote shi ne daga malamwa ne, aw baladin ko kuma in ya rote shi ne daga mutanen gari kaza ina misalin shi kamar wulit li shaykh kayfi ma sanad an gane kamar Ma'amar ibn Rashid mun gane wannan hadisan Ma'amar ibn Rashid da ya rote daga Qatada akwai kurakure a ciki ya ce me yasa ya ce sannan na fara zuwa majalisin katada ina yaro isna dan shi ba na iya kiyayewa mun gane wannan ah. afwan ma'amar ibn rashid ziyara ya kai garin ya kai wa mahaifiyarsa sai ya zamanto bai je da kayan ɗaukan karatu ba kuma ya tarar da ƙata da rawa da karatu shi matsalan shi kenan so da ta ɗauki karatun da ta bai rubuta ba sai da ya koma sannan ya rubuta sai da wancan ya samu kurakure wajen kiyaye akwai dawud ibn hassan an ikira ma shi ma akwai kurakurai wani abu zur'a ya yi magana a kan hadisi in kaga amur burin muhammad ibn amur ibn alkama ya kaɗe ta daga hadisi daga abu salma ko ibn abdurrahman to ya ce akwai kuskure a ciki shi sa kake ganin wasu na cewa wannan hadisin menene hadisin menene إذا سميتم إذا سميتم المؤذن والإناء والإناء في أحدكم أن فلا ذا حتى قضي حاجته sanan yana daga cikin ruwayar muhammad ibn amr ibn alkama ne ibn wakasin laifi an abi salma ibn abdurrahman ibn aufin an abi burera kuma shi ya kaɗe ta hadisi kuma kun ga hadisin ya zo fi muqabalatin nas azzabi ko to kullu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ko ba haka min al-fajr thumma atimmu al-qiyama ila al-layl da ya zo yana mukabalantar da hadisin da aisha ta rawaito ibn umar ya rawaito cikin bukhari ko ila menene inna bilalan azumi bilalan wa kul washrabu hatta to sai ga hadisan babin da ke nuna cewa in fa an kira aje suna da yawa aya ma da su ke tafiya sai shi ya to wannan kuma dama an ce maka in ya kaɗe ta kula <laughs> kuma ya kaɗe ta <laughs> Hakanan nan jarir ibn abi hazim da fi qatada ibn khalid da ifin fi qatada aidan to daga cikin akwai wanda yake hadisan wani gari ne ya cakuɗe mutu kamar Ismail ibn Ayyash Hashim idan ya bada hadisi ba daga ɗan Sham ba to akwai kurakura yana da daga cikin wanda suka rawaita hadisin haramcin mai haida ne ko ko mai janaba ne ya shigo masallaci ya rawaita shi an gaira ahli baladihi akwai khalid ibn yazid al-adawi abul walid shi ma idan ya roto daga mutanen garin makka akwai matsala bai kiyaye hadisin su to irin wannan wa hukumu hadha thiqatun bi aslihi wa ma yakun min zal maqami faqtihi tunda asalin shi thiqa ne to idan ya roto hadisi to sunan hadisin shi hukuncin hadisin shi hukuncin asalinsa ma'ana sahih amma idan ya ruwe a ta ɗin hanyoyin can da ake ce maka da matsala to sai ka ce ai da matsala to kaga wannan ne ke sa daga cikin dalilan da ke sa ka ji wani ya rawaito hadisi a ce an karɓa amma kuma da sai mutum ya rawaito kuma a ce a da ishi ne a nan wajen saboda ga waɗansu abubuwa nan da yake bijirowa wanda ka iya sa hadisan shi zaman sun karɓa a nan wajen amma kuma ba su nemi karɓa a wani waje ba ma'amar ibn rashid ok afon tabbas ma'amar ibn rashid matsalarsa a can daga kata da bai kiyaye yi ne amma yana da matsala idan ya rubuta hadisin mutanen basara in general malaman basara in general me yasa saboda lokacin ya ji ziyarar mahaifiyan shi ne babu kayan ɗaukan karatu tare da shi ya ɗauki karatu daga malaman basara hakan ya sa bai kiyaye siyan da ya kamata ba haka nan sana'ani kamar da na ambata ɗazu lokacin da ya zo masu aikin hajji ya ɗalibai sun buƙaci musu majalisi ya yi ya ba karatu a littafan sanar sana'a to hakan ya sa an samu ba an ci hadisan ba duk kurakure ba ne a'a ka iya cin karo da shi to ƙarƙashin waɗannan akwai rassa kwarai da gaske masu tarin yawa wanda duk suna ƙarƙashin babu ma'arifati ilalil hadisi ne shi ka ji ana maganin ilal hadisi to wannan dai yana karkashin wannan babi an gane wannan wanda masu magana za a ga su ne aka abu abin a gaban kamar imam ahmad misali da yake magana kan wani hadisan a gaban shi aka bada a makka kuma ya tashi ya je kan a'an aka sake bashi ya gani to yanzu ta ce mishi ba haka bane <laughs> ah, babun fil jahara aljihala fil luga shine duk wani abin da yake gairu ma'alumul hakika ko kuma dai ba a san ba a tantance shi ba sai a ce akwai jahala amma an ka ji ce marayun majhul shine kullu man lam yashtahir bi talabi ilm inda al-imam al-khatib al-baghdadi wala arafahu ulama ubi, kuma lam yuqraf hadithuhu illa min jihati ra'yin wahida na daya bai shahara ba da neman ilimi da haka malamai ba su san shi ba a matsayin ɗalibin ilimi ko malami ba a san hadisin shi ba sai ta hanyar wani rayuwar mutum ɗaya to wannan sai a ce mishi mene majhulu manin farad bi ɗalibin majhulu a wa halan amruhu ma'zuru to wanda ya kaɗe ta da ɗalibi ɗaya to shi ake kira shi majhul kan kaji an ce majhul an yi shiru to majhul ra'ayin ake nufi wanda ba a san ainihin shi ba ka ba a san halin shi ba ke don haka amurku ma'azuri da aka gaskiya malamai sun sa tsauri kan al'amarin majikul karɓar ruwayan majikul don ko kai ne dai a yau da kullum a kawo maka wata magana mai muhimmanci kai wa ya gaya maka ya ce wallahi wani mutum na jiya na ba ila ko magana ma ba ta ƙarfi muhimmanci wai wani mutum magana ne a ce kaji da daga wajen wani mutum balantana addini mun gane wannan sai ce malam ya kun daliluhu tasifu fa bana amruhu a wuce harifu to daga cin asbabul jahala wata rana yakan zamanto a shi rawun yana da sunaye da yawa yana da suna yana da laƙabi yana da alkunya sai ma shi sun kai biyar ko sama da haka yau wannan ya kira shi da wannan sunan gobe wani ya kira shi da wannan jibi wani ya kira shi to sai ka ga idan aka kira shi da sunan da ba san shi da shi ba sai ce mishi majibu ko ko gidanku ne aka zo neman wanka ko da sunan gida kuke kiran shi misali kai ka mamanta ana ce mishi wani aka zo ana ta faɗa mishi sunan makaranta sai kana kokarin ma ha gane waye kai da Allah wai wa ake nema ne wani o haka ne ko ba haka <laughs> to balantana a duniya to wani lokaci daga cikin matsalan ke shi sa sai ga malami sai ka ga cewa wajen tarjama sai ga an kawo mata sunan shi sunan ba wani sunan kaka sunan kakan ba wani sunan miki ba sunan kabila su sunan duk wani abin da zai iya sa ka gane an gane wannan bambancin shi da wani wanda yake ba shi ba da kaza da lakabin shi da komai za a kawo maka ana ma kiran shi wani ana ma ana ma ana ma suna daga cikin dalili wani lokaci zai zamanto bai da hadisai da yawa ne sai ya zamanto ɗaliban nasa ba su da yawa to kuma a ɗalibai masu ɗaukan karatu nawa ne suka yi su zama malamai har su karanta, kun gane magana sannan suka zama malamai suka karantar suna da malamai da yawa to probability din su ɗauko na hadisin wancan wanda ba su da yawa har a samu hadisin kun ga is da yawa an gane magana Sauka ya karanta da ɗalibai ɗari misali wa ɗalibai ɗari suna da yawa ɗauka ɗaliban da suke ɗauki ilimi a wurin shi aƙalla sun kai mutum tsari. to a mutum ɗarin nan nawa sukan zama malamin har su karantar kila in kayi da suka samu goma ko makamancin haka a cikin su kuma sai ka ga cewa to su ma kuma tun da shi bai da ɗalibai da yawa da kakure ne sun je wajen malam wani sun je sun je sun je an gane wannan to sai da za su karanta da na malamai da yawa a ciki ne za a iya ɗaukan nashi to idan ran da su karanta da nashi ɗaliban ranar ma babu wanda ya <laughs> yi isar da nashi saƙonsa to possibility ɗin a karatu suka yi ya ɗuka ɗan mai ƙware da gaske to wannan na daga cikin asbabul jihada to wata rana yakan zama to tafhis ake samu ko taharif yayin da sunan shi yake sai a kira shi da wata suna kamar akwai salim ibn bashir yana daga cewa rijal na musamman na imam ahmad ibn hanbal an gano wannan ga shi na an siffanta shi da ainihin aljahala kamar yadda al-husayn ya faɗi a cikin al'ikima ibn hajar ya ce kuskure ne haza galatun nasha'an sha'an taharif inama huwa salmun فبسالم بتكون اللام طارها ميم وسلم ابن بشير له ترجمة في التاريخ الكبير كاجي سلم يا تقرا الف يا تقرا شو مجبور أكو أمير ابن جبير مولى خارجة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت إن شيما ابن قطان لا يؤرف أنا أنا ابن حجر يتشي آه معروف ya ce shi ma kuskure ya na sha an tafsirin wa nasul hadis fil musnad sai ya kawo isnadin gashi nan ainihin daga ubayd ibn hunayn ba umair ibn jubair ba an gane ubayd ibn hunayn shi kuma abin nan marufun ne sikatu to ibn hajar a cikin ta'adil manfa'a an gane menene da tarifa immatul irjala immatul arba'a ya ɗauko motsa na imam malik musna da abi hanifa imam shafi'i da hadisin da musna da imam ahmad a ciki ya ɗauko waɗannan rijalin da ba su ga cikin tahbibul kamal ba ya ɗauko ya musu aiki ya ba shi suna ta'ajilul manfa'a to a ciki ne ya zage dan sai kwarai da gaske wajen bayanin waɗansu rijal da aka yi masa hukunci da jahala alhalin ba majhulai ba ne wajen bibiyar ɗin hadisin sai ce wannan hadisin na ya zo ta hanya kaza kuma ga sunan tafifi aka samu aka kira su da wannan sunan ya sa aka yi musu kunce da jihara da zai masu shi ne ce malam ya kun dalilin ko tafifu fa ba na amurhu a wai tarif da a tafif da a taharif duk ɗaya ne duk ɗaya ne kawai in an tashi da kawai a islahi ne sai a cin kwacewa shi tafifi kalma ne taharifi a abin nan harafi wannan harafi ne wannan a jimlar kalmar gaba daya amma duka a nufin kawai canji wa hukumu sukutu ma rawahu la tabi'un aw shahidun yara hukuncin sa idan ya rawaito hadisi hadisan shi da'if ne to zai yi mutaba'a ko mushahada a a ta da cewa akwai sabani a ciki amma za mu ji insha Allah hadisin majhul baya mutaba'a ba a maka. ko da kai da aka ce wannan hadisin hanyoyi goma ke da ka ɗauko na farko ka ga akwai da la'ayin a ciki ka soke hanyoyin sun dawo tara an gane wannan wa min man zahar bi rawiye ne wa jahaluhu alhalu wa ghairi min daga cikin akwai wanda shi an san shi da rawi ne mutum bi wa jahaluhu alhal to shi wannan ba majhul al'ain ba, sai dai ya zaune ne ne majhul shi shine wanda yake an samu mutum kamar biyu ko makamancin haka sai rawaici hadisi daga gare shi kuma ba a samu wani a imma wani imam min a imma tujar wa ta'adil ya wasaƙa shi ba wa hukumuhu tawaqqufan hatta bada ma haluhu farudda aw yusaddada hukuncin shi shine a tawaqquf hatta bada ma haluhu har zuwa lokacin da halinsa zai bayyana farudda sai ya zama su an yi rajin hadisin nasa aw yusaddada ko kuma ce wannan hadisin nashi sabi daidai ne to yaushe ne za a yi wancan ko wannan za inda wafihi al-istifati wa za ka haitu falafal al-asbab wannan yaushe za a saddada shi inda wafihi al-istifat inda ya rawaito ya zamanto wannan hadisin nashi yi muwafaka da suka mun ji magana a abada na ce ku yi rizabi ko bi annati bi annati bi riwayati bi riwayati sikat al asbah idan masur ya rawaita hadisi sai zama to wannan hadisin da ya ruwaita ya yi muwafaƙa da wani hadisi da wani wanda shi an san haddan sai ya ruwaito sai ce to shi kenan makaruni ko da ba wai hadisi ɗaya ba ne a hukuncin da ke cikin wannan hadisin haka yake a cikin wancan sai ce makabu barin da muka da wancan hadisin cin abinci bayan an gama kiran sallah ai ba hadisi ɗaya ba ne amma hukuncin da ke ciki sun yi kama ko sun saba sun saba to kuma an ce in ya ka iya kula kai ba za ka kula ba kuma wa za ka haitu khalafal asbab inda ya saba inda za a yi raddi shine in ya saba wa mane ainihin al asbab mun gane wannan da aka gwara aka dauko hadisin aka bibi hadisan babin ta ga cewa kai aiko wani rubuta wani rubuta amma hadisan babin da abin da suke cewa kuma nashi ya saba ta ana sai a raddi shi ya aji me yasa dama can asilan ba wani sika ne can ba sannan kuma ga matsalan mukanafa wallahu ta'ala ala'ala na ganin sai mu lantarki